tabai tabai tabaye ga dodo ga zunku ga dodo da fuka girbi ma di ga zomo da zomo ye ga dodo ga zunku mai gida ya yi barci a tada shi yawon tashi ana soma shi ne tun ranar sha uku ga watan ramadana zuwa ranar ishirin ga watan domin hasken wata ne ake bi ana yin tashin kuma cikin annashuwa ake yin sa ana bi gida gida ana bada abinci idan 'yan tashen sun zo maka hakan na nuna murna da farin ciki tsakanin mutane kaji hujja yin tashi. To don me aka zaɓi watan Ramadana don a yi ta? Don addini ne ko kuma al'ada? Watan azumi dai a yi fuskar addini ce. Abin ne ana buƙatar kar kowa ya yi baƙin rai a cikin wannan watan. Mutane su zan ɗaya cikin farin ciki. Mu a lokacin mu ban ma shafa farin kalkali ga jikin Mu mu takalma ne muke ɗaurawa ga kai kamar kunnayen zomo haka. Muna ɗarma cirarrun tufa kuma. Misali yaro mai yawan kuka cikin gida sai uwayen su ce masa ga tabai tabai nan zomo zomo nan nan take sai ya shiru don hakikan da ganin shigar 'yan tashe na da abin yana dan ba da tsoro. A mu maza ne zalla ke yin tashe wajen mu. Muna jin ana cewa zo mu ya kwace ma mu tabai mu tabai kwam. <laughs> mu a lokacinmu ba wannan wannan tsari ne na yaran yanzu yan shekarun nan kamar tashin yana son ya ɓace bale ma aka ɗauka birnin yame yara sun mayar da shi barace barace kuma tsakar rana ma suke yin shi ya ka gani Eh, haka ne. Na magani bisa wasu magangamar hanyoyi, wasu yara sun sauya kansu kamar shaidanu, sun sa kalkali a jikinsu wai tashe suke. Alhali ko tashe cikin dare ne ake yin shi. Shi ma a lokacin da wata ya yi fari kalkal da ya shiga du an tsayar. Ƙasar Hausa daga wata ya yi kwana goma ne suke soma shi. Ya ka gani kai. Hakika kowa da lokacin da yake so matashinsa. Al'amarin yanzu da yara ke yi na neman kuɗi ne ko an galgade su ba sa bari sun ya da shiri na da sun kirkiro nasu suna roƙo kai idan ma ba a hankalta ba har sata suna iya yi dan an suka shiga inda ba kowa suna iya ɗauka dako tashe inda ba kowa mu wamma zuwa can. yaya kuke da amfanin da kuka samu akwai wasu masu ajewa abin da suka samu har zuwa ƙarshen tashen kwata-kwata sannan su haɗa su raba wasu kuma sukan raba ne daga zarar an tashi kowa ya je gida da rabansa uwa bata korakka ya san hatsi ne ka samu kaɗa ce tuwo ne hura ce kai ko ne an ka baka kuɗi kaɗai ne da sukari yara ke nema mu ban ma neman ko ɗaya kamanci